hedikwatar rundunar sojojin saman najeriya ta ce ta tura jirginta samfurin ec-135 da isr mai tattara bayanan sirri da makarin wasu dakaru na musamman zuwa jihar filato don taimakawa wajen samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a cikin jihar kakakin rundunar sojin saman najeriya air commander ibi kulle da ramola cikin wata sanarwa da ya aiko mana ya ce za su yi amfani da jirgin samfurin ec-135 wajen afkawa duk wani gungun tsageru da ke tada hankalin jama'a a kokarin da rundunar operation safe haven ke yi wajen wanzar da zaman lafiya mai dorewa a fadin jihar to sai dai kuma masu sharhi kan sha'anin tsaro na ganin kamar a halin yanzu sojojin na karɓar aikin da ya kamata a ce ɗan sanda ne ke yi To ko me sojojin za su ce akan wannan? Ga amsar da babban hafsan hafsoshin rundunar sojin saman Najeriya, Eya Marshal Sadiq Abubakar ya bani. To akwai akwai ka'ida a wani lokaci ne dan sanda zai zai mika wannan haki ga rundunar mayaka ko na sama ne ko na ƙasa. Akwai ka'idodi da ake bi. in ya zamanto cewa ana ta kashe mutane ana ta raunaka mutane ana ji da abin nan su kansu 'yan sanda za su fahimci cewa to yanzu ya kai lokacin da ya kamata mu kira mayaka wato sojoji su shiga wannan aiki abin da muke gani a wasu wurare lalle wannan lokaci ya zo kuma an yi wannan amma yin al'amari ya fi karfin haka to lallai wajibi ne su maida shi zuwa hannun sojoji kuma hannun sojoji nan shi sa aka tura waɗannan sojoji barista yakubu sale wani lauyan tsarin mulki ne kuma mai gwagwarmayar kare haƙƙin bil'adama. bisa ga kundin tsarin mulkin najeriya duk abin da ya shafi soja ana maganar a tsaron cikin gida abu ne da ya shafi a 'yan sanda misali soja abin da yake na waje wanda a turanci ana kira territorial integrity na ƙasa wannan suke da hurumi a kai amma abin da zamu duba shi ne. a yanzu halin da ake a jihar plateau ana bukata ɗauki mataki sahihi ingantacce da zai tsaurar da zaman lafiya yin wannan din ba za mu iya cewa ya saba wa doka ba idan aka bi shi bisa ga ka'ida yanzu dai abin jira gani shine irin tasirin da shigar sojin saman za su yi a wannan rikici na jihar filato da ya ci ya cinyewa hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja najeriya